Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Hajiya a wannan yanayin da kike ciki, ai sai ki gode wa Allah da ya ba ki ɗa mai kamar Ibrahim. Dama amfanin haihuwar da yawa kenan, idan wani ya ƙuntata maka wani sai ya faranta maka. Yanzu ba ga shafafakin bakin cikin da suka kunsa miki Ibrahim ɗin yana wanke miki takaicin? Hajiya Saude ta ce gaskiya ne wannan maganar take Hajiya Binta. Hakika wannan maganar take ƙarfi ce. Shi yasa kullum nake daɗa gode wa Allah. To, daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Daga nan ne sai Ibrahim ya matsa kusa da Hajiya Saude yana ƙoƙarin kama ta ce mata, Umma bari in tashe ki ki zauna da na ga kamar kin gaji da kwanciyar ta ishe ki, kuma ma idan kika tashi zaune sai kin fi jin ƙwarin jikinki. Aji abinta ita ma ta miƙe tana faɗin, Ibrahim bari na taya kaka kama ta, domin ba za ka iya ɗaga ta kai kai kaɗai ba. Gudun kada a joga ne ƙarin ruwan da yake jikinta, Haɗuwa suka yi su su biyu suka kama ta suka tayar da ita zaune, inda ita kuma hajiya sau da take ta famar faɗin wash-wash. Bayan sun dawo gida an kwana biyu jikin hajiya sau da ya fara warwarewa, sai Ibrahim ya yanke shawara haɗa kansu Maryam domin ya ji ainihin abin da ya faru har suka faɗa wannan mummunar rayuwa. Ibrahim ya yanke shawarar kiran hajiya binta ƙawar mahaifiyarsu domin duk wani sirri babu sirrin da suke ɓoye mata. Kasancewar Hajiya Saude ba ta da 'yan uwa a kusa da ita kaf. Dukanin 'yan uwan Hajiya Saude suna ƙauye, don haka Hajiya Binta ita ce ta kasance tamkar 'yar uwarta. Daga nan ne Ibrahim ya je har gida inda ya samu Hajiya Binta ya gaya mata cewa ya yanke shawarar zai tara su Maryam, amma hakika ita ma yana buƙatar gudunmawarta. Ajabinta ta yi na'am da wannan magana sosai, a inda ta yi masa alkawarin washe gari insha Allahu za ta zo ta same shi a gidan domin su haɗu su tattauna. Ibrahim ya nuna farin cikinsa matuƙa da gaske inda suka yi sallama sannan ya koma gida. Kasancewar baya nisa da gida sosai sakamakon jikin mahaifiyarsa bai gama warwarewa ba. Kashe gari da safe kuwa sai ga hajiya binta kamar yadda ta yi masa alkawari Nan da nan Ibrahim ya fito ya kira su Maryam inda suka taru suka zauna dukansu gaba ɗayansu a falo. Ita ma Hajiya Sauti ta fito ta zo ta zauna inda ta jingina da kulu. Kasancewar jikinta bai gama kwari sosai ba. Inda ta zauna a kan kujera ta kishin gida sosai tana kallon su. Ibrahim ya kalli su Maryam yana ce musu, Mai wannan zama ne ba don kowa ba sai don ku, kasancewar yadda na ga yanayi yana neman ya canja. Ibrahim ya ɗora da cewa, na fahimci a wannan lokaci za mu iya magana da ku, domin na fahimci kuna cikin natsuwa, kasancewar kuna cikin hayyacinku. Sanin kanku ne a cikin wannan lokaci, kun san yanayin da kuka jefa gidan nan a ciki, da kuma irin yanayin da kuka jefa mahaifiyarmu a ciki, wanda ya kai ta har ta kwanta a asibiti. A wannan lokaci hawan jininta ya tashi sosai ya hau hawan da bai taɓa hawa ba a rayuwarta. Wanda ba don Allah ya taƙaita ba a wannan lokacin komai yana iya faruwa. Bayan Ibrahim ya gama faɗin haka ya sunkuyar da kansa ƙasa cikin takaici ya ƙara ɗago da kansa sama. Ibrahim ya ci gaba da cewa sanin kanku ne babu wata uwa da za ta so ɗanta ya faɗa cikin shaye-shaye musamman ma 'ya'ya mata ina roƙonku ku duba girman Allah ku kasance don girman zatin Allah ku gaya mana menene ya ja ra'ayinku har kuka fara wannan rayuwa sannan kuma ina buƙatar ku gaya mini wane ne musabbabin jefa ku a cikin wannan rayuwa dalili kuwa shi ne ku kanku kun sani nima kuma na sani wannan ba ɗabi'ar ku bace yanzu dai kuka ƙire ta daga baya daga nan ne sai maryam da khadija suka haɗa ido a tare sannan suka sunkuyar da kansu ƙasa ibrahim ya kalle su ransa a ɓace na faɗin duk waɗanda kuka gana tara a gurin nan ba ku ga alamar wasa a idansu ba ba kuma sa'annan wasan ku ba ne kun kalle ni kun yi shiru ina magana kun ƙi ku bani amsa Ibrahim ya ci gaba da cewa to ku sani ina so in gaya muku ba lallamar ku nake yi ba idan ba ku bani amsar tambayar da nake yi muku ba to wallahi zan yi muku abin da ba ku taɓa tsammani ba ibrahim ya ce musu duk wurin nan babu bare barantana ku ce ba za ku iya bani amsa ba daga nan ibrahim ya nuna mahaifiyarsu hajiya sauti inda ya ce musu wannan mahaifiyar mu ce wannan kuma hajiya binta ce na san kun san kowa ce ce ba sai na ƙara maimaita muku ba Ibrahim ya ci gaba da ce musu, Ina sauraron ku, idan kuma za ku yi mani gardama ne ko rashin kunya kamar yadda kuka yi min a baya, to mu zuba ni da ku. Hajiya binta ta kalli Ibrahim cikin rarashi take ce masa, Ka bi su a hankali Ibrahim, ba sai ka yi musu faɗa ba. Daga nan ne sai Hajiya binta ta kalli Maryam, cikin rarashi take ce mata, Ke Maryam tun da ke ce babba, muna jira ki fara yi mana bayani kafin ita Khadija. Daga nan ne sai Maryam ta kalle su inda ta yi ƙasa da kanta ta ce musu, Tani ita ce Sila. Dukansu suka kwashe da salati sannan suka kuyar da kawunansu ƙasa suna jijjiga kawunansu cikin mamaki. Nan da nan Hajiya Saude ta kalli Ibrahim muryarta tana rawa kamar za ta yi kuka. Hajiya Saude ta ce Allah sarki Ibrahim duk ƙoƙarin da kai na ɗaukan matakin hana ta ni shigowa gidan nan tun farko ni ce na hana ka yau kuwa gashi abin da kake gudu ya tabbata Ci gaba ibrahim ya yi da magana yana rarrashinta yana faɗin ki haƙuri umma ki daina faɗin haka kuma yi muƙaddari ne daga allah a duk inda ɗan adam yake ƙadararsa sai ta same shi ko mun daren daɗewa babu wayo babu dabara daga nan ne sai ibrahim ya kalli maryam ya ce mata ina sauraron ki maryam maryam ta ci gaba da bayani kamar haka inda ta ci gaba da cewa ta ranar da muka fara shiga gidanta ni muka gano cewa ba mutuniyar arziki ba ce amma saboda soyayyar da take nuna mana da irin girmama mahaifiyarmu da take yi Wannan shine dalilin da ya sa muka ja bakinmu muka yi shiru. Tani tana tara maza da mata, matasa tana sayar musu kayan shaye-shaye, a ciki kuwa har da matan aure. A daidai lokacin da idanunmu suka fara ganar mana, sai muka tambayi tani ni menene sana'arta, a inda ta ce mana, za mu gane ne a hankali, idan muka gane mu ma za mu haulayi, amma yanzu ba za mu iya ganewa ba. har sai da ta kai ta kawo idan ma ba mu je ta ne ba tani za ta iya zuwa gida ta ɗauke mu ta tafi da mu amma a wannan lokacin umma ba ta ganewa saboda tani ta nuna mata ƙaunar mu kawai take yi maryam ta ɗan saurara da ba da labarin sannan ta fara bin su da kallo idanuwanta tamkar za ta yi kuka domin kuwa a wannan lokacin duk jikinta ya riga ya mutu Sai daga bisani ne sannan Maryam ta numfasa inda ta ci gaba da ba da labarin kamar haka. A ranar da Tani ta fara zo mana da maganar shaye-shaye, hakika mun kai ruwan rana da ita, domin kuwa baran-baran muka yi da ita. sai dai kuma kash Wani rana ta zo mana mafi muni a cikin ranakunmu na rayuwa domin kowa tani ta yi nasara a kanmu amma sai dai kafin wannan rana Hakika Tani ta ga mun canja mata. Kafin zuwan wannan rana Tani ta ga mun canja mata ne sakamakon faruwar wani abu. Maryam ta gyara zama a kan kujerar da take, daga nan ne sai ta fara ba su labarin ainihin abin da ya faru a gidan Tani. A ranar da suka fara gane aƙidar Tani, yadda Maryam ta fara ba su labari kamar haka. To jama'a, duka duka kuma a nan za mu dakata sai kuma idan Allah ya kai mu mako na zuwa inda za mu ci gaba da kawo muku wannan labari. Bari kuma mu mika godiya da fatan alkhairi ga waɗanda suka samu damar yin kwamen na farko-farko a cikin littattafanmu. A yau za mu yi magana ne akan wanda suka yi kwamen na farko-farko a cikin littafin ita ce sila kashi na goma sha shida. Musa Isa shi ne samu damar yin kwamen na farko a cikin littafin ita ce sila kashi na goma sha shida.